بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na alhamis yammaci na litinin na biyu ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da bakwai ga watan goma watan oktoba shekara ta 2013 miladiyya alhamdulillah mun haɗa wani masallaci da ke nan kwakwungo in garin mina domin ci gaba da karatu wanda littafi mai albarka littafin al-muqaddimatul izziya lil al azhariya da fatan mawallafi wanda littafi Allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya ramshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi wannan shine darasin mu na 53 a cikin wannan darasi cikin wannan littafi mai tarin albarka za mu tashi sabon babi wannan ku sabon babi shine babi na tara a cikin babi kuma sha ɗaya da ke cikin wannan littafi mai albarka wannan babi na tara su da guda malam ya ware shi ne don yi magana kan abin da ya shafi kasuwanci kasancewa kasuwanci ba karamin al'amari ba ne a rayuwar al'umma baki Ya sa Alƙur'ani mai girma ya yi bayani filla-filla daki-daki na kan abin da ya shafi kasuwanci domin allah ta'ala yana cewa wala ta kulu an bala ku bil kar ku ci dukiya tsakaninku da barna sai aka shar'anta kasuwanci wanda ke kasuwanci ana matukar bukatarsa domin duk yadda kai zaka ga zaka kaunaci zaka so abin da ke hannu kuma gashi an hana ka kasa karfi ga kwata an hana ka shammace shi kai mai dabara ka kwata kenan yanzu tun da kana so sai ka bashi wani abu da zai zama makufin wannan abin da ka karba a hannunsa wanda yake filkarin a da haka ake yi da irin waɗannan irin wannan kasuwancin ake yi almuthman bil kayan kuɗi da kayan kuɗi sai zama na mutum in yana buƙatar shinkafa dawa zai bayar sai ya bayar shinkafa in yana bukatar dawa masara sai a bashi za kai hatta a wani akhira ɗan lokutan nan da yawa wasu wurare a wasu ƙauyuka ko a wasu yankuna za ga cewa idan mutum ya kai nika ba kuɗi yake bayarwa ba a mai nika hatsi yake bayarwa in ya kai mutu biyar akwai adadin da zai bayar in ya kai kwano goma na masara to akwai abin da zai bayar na masara ko na dawa wanda shine lada na nikan da za a mishi ba kuɗi za a ɗauka a bayar ba da ke haka ake to almuhim da kaga kana buƙatar abin da ke hannu wani wani yana buƙatar abin da ke hannunka al'umma ba za ta iya zama ba ba tare da wani abin da ake jujjuyawa isa ubangiji subhanahu ta'ala shar'anta kasuwanci yace wa halallahu al-bai'a wa haramar riba wa halallahu al-bai'a Allah madaukakin sarki ya halatta mu abin da yake cinikayya Allah ya halatta a dunkule ba duk ciniki ne yake halas ba amma asalin shi ciniki in ce kasuwanci mai hukuncinsa za ka ce hukuncinsa halas ne akwai lokacin da yake zama haramun akwai lokacin da yake zama makaruhi akwai lokacin da yake zama wajibi amma idan mun koma asali ba tare da ba aka da kowane abu ba kasuwanci halas ne haka na Allah ke sarki ce lisa na junahun an gufa bulan min rabbikum babu laifi a gare ku ko nemi falala daga wurin ubangijin ku fa idan qudiyatu salatu fantashuru fil ardi wabtaghu min fadlillah idan aka ida da sallah ku ya ga ban kasa ku ku nemi falala ta ubangiji subhanahu wataala rijalul la tulhim tijaratun wala bai'un za ga dai kasuwanci halatacce ne a shar'anci ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta kasuwanci kuma kasuwanci sai dai ka ce wani ya fi wani bukata amma kowa babin kasuwanci ya hau kansa babu wani mutum guda da zaka ce ka ware shi shi babin kasuwanci bai hau kanshi ba domin nan ce kasuwanci ginshikan waɗanda suke zartar da kasuwanci mutane biyu ne mutum na farko mai sayarwa mutum na biyu mai saya kuma kowannen su sanin abin ya shafi kasuwanci ya hau kanshi an gana ganin kai ma'aikacin gwamnati ne to ai idan ka ɗauki albashi kasuwa kake tafiya ka je ka sayayya ka sai abinci ka sai sutura yi kana buƙatar yanzu kai ma kana buƙatar ya za ka saya haka nan manomi kake in ka noma kana buƙatar ka kai kasuwa a saya kana buƙatar ka so kuma zannuwa ka so ka yi gyaran keke ka yi gyaran soro ka yi kaza duk waɗannan al'amura ne na kasuwanci raka kasuwanci yana da kima sosai da sosai a tsarin musulunci hada hada ta kuɗi tana da muhimmanci tana da kima a aka ware ta aka bayananta kuma aka karantar da yadda ake ma'aikin Allah tsira da ainihin Allah su tabbata a gare shi yana cewa waɗanda suka yi cinikayya guda biyu albayyan mai siya da mai sayarwa bilkiya suna da zaɓi na su zartar da abin da suka kulla ko su warware malam ya fitar qamuddin basaruwa har yake ya ci gaba da cewa idan suka yi adalci suka yi majunansu suka bayyana abin da ya kamata su bayyana kuɗi ne mara kyau da mai saya zai bayar bayan ya saya sai ya bude kuɗin ya ce to kaga waɗannan da waɗannan ba su da kyau sai mai sayarwan ya ce eh ba komai ko kuma wani wata haja ce wata kadara ce mai sayarwan ya san ba a bukatar su ko ya san sun tabu sai muna nuna wa mai saya mai ya ce ba wani abu na kai ma'ana dai suka yi komai a fayyace annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ce buri ka fi bai'in za a sanya musu albarka a kasuwancin su amma idan suka suka boye kowa yake neman sa'ar kowa sai a cire albarka a kasuwancin kuma kasuwanci idan aka ce babu albarka a ciki to za a ga wahala kawai ake yi abin da muke rubi da wahala ake yi karke tsammanin cewar wai ba za a samu kokobo a kai ba a sai ga mana Allah ta'ala ya bai mutum kuɗi ga sunan tili amma babu kwanciyar hankali a tare da shi wani kyan ya dama abin da ake bukata ba shine da rufe asiri ba sai ga shi Allah ya bashi kuɗin babu rufe asirin Allah ya rufe mana asirin mu ne ga saboda kasuwanci al'amari ne ba karamin al'amari ba inda har ga malamai sun bude mai littafi an bude mai babu su da guda albabu ta fil bai babi na tara malam ya ware shi ne dan yi bayanin kasuwanci kenan a matsayinka na dan kasuwa fitacce ko wanda yake kasuwanci dole ka kasa kunne ka ji domin ka ji a kasuwanci da kai yau da wanda zaka dora gobe ina ne zaka gyara ina ne kai daidai wanda shine kuma dan khattab arwaito yana bi shago shago a kasuwa yana tambayar mutane me ya halas me ya haram a kasuwancin da yake yi in bai sani ba sai ya rufe shago yace nan gargace da mutane abin da yake haram a kasuwancinsa shi da yake sai da ɗanyen tumatir ko busasshe ko blouse, ko atafa ko dankali ko shadda ko duk wani abin da yake sayarwa a wannan kasuwancin me halas me haram in bai sanya ba sai a rufe mai shi dan zai sayar da mutane abin da yake haram a ciki dan bai iya bambance me halas mai haram a ciki kuma abin da ake so mutane su gina akai su gina akai abin da yake halas da kasuwanci ya kamata ku kashe ne shi. inda mutum ya ji yayi daidai sai ya gode ma Allah inda mutum ya ji yana yin kuskure sai ya gyara ba mutum zai tsani karatu ba ne wai dan kada ya ji an faɗin laifinsa wani babban abin da yasa yake gudun karatu kada ya ji an faɗin laifinsa saboda kwara sa da karatun saboda yana ta yi dai shi bai san wannan abin laifi ba ne. bai san tintini tun shekara ta 320 da wani abu imamul barbahari ya ce babu wani hujja akan mutum da ya bi karya akan karya ba ko wani abu ne ya ce babu hujja tun ya riga an yi bayani saboda haka ko da ba wai an sa karatu ba a karar kansa wajibi ne ya nemi hukuncin sana'ar da yake akai wannan jini ke ko faru da ayin. wajibi ne a kanka a matsayinka na manu ka san hukunce-hukuncen shari'a a kan noma wanda yake ba wajibi bane akan wanda yake shi ba manomi bane wajibi ne akan ka ma'aikacin gwamnati ka san rubuce-rubuce shari'ar musulunci akan abubuwan da suke wakana a ma'aikatar ku sawawun kin zuwa aiki sawawun zuwa aiki a makare sawawun hada aiki biyu uku lokaci guda sawawun kin zuwa aiki sai mutum ya ga alati zai karba Allah ba ta mun fahimci wannan da kyau sawawun mutum ya je karfe bakwai da rabi ya rubuta sunan shi bayan karfe takwas ya wuce ya tafi harkarsa sai karfe biyu ya zo ya rubuta da ya fita dukkan irin waɗannan abubuwa makar suke a kasuwanci abin na aikin gwamnati su wadawa kowa wajibi ne a kansa ya san abin da yake halas ko haram akan abin da ya shafi neman abincinsa sauran wanda yake kake da alaka da shi amma ba mai zurfi ba sai ka samu kwace kwacen gwagwadon yadda kake da alaka da shi mana matsayin ka na wanda ba dan kasuwa ba magana shi ya kasuwa ke sayayya kuna ji da kyau ko sai ka san gwargwadon abu da ya shafe ka ba wai sai ka san babu kasuwanci duka ba hatta shi kwararren dan kasuwan ba a ce sai ya san komai a kasuwanci ba a'a abin da yake da alaka da shi shine abin da ya zama wajibi ya sani Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya mana gamdakatar mun yi bayani cewa shi kasuwanci ya tabbata a shari'a ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗi shi a Qur'ani yace wa halallahu al-bai'a Allah ya halatta ciniki da lafazi na at-halil shine afdalu siyar siga da kowace fitowa fili Allah ya halatta min fawqi sab'i samawat Allah ta'ala ya ce wa ahallallahu al-bai'a Allah ya halatta ciniki wa harrama riba kuma ya haramta riba kuɗi da ruwa kamar da bayani fasali ne ba zama shi malam ya ware don bayani kan abin da ya shafa kuma kamar da muka ambata da Allah ta ya ce wa halallahu baya a dukkule kasuwanci Allah ya halatta shi wasu ɗaiɗai ko wasu abubuwa a kasuwancin kuma suna buƙatar bayani akwai abin da yake halas akwai abin da yake haram قال رحمه الله الباب التاسع في البيع قال رحمه الله من لتافي إزية الله تعالى جد أنشر غفر يتشي الباب التاسع babi na tara fil bai'i ya zo ne don ya bayani akan abin da ya shafi kasuwanci Allah ta'ala ya ji kamalan da gafara Allah ta'ala ya rushe shi mun yi bayani kan cewar asali akan ciniki shine shine halas wani lokacin yakan zama wajibi kamar idan mutum ya sai abinci ya boye ko ya sai abinci ya taskance ga mutane suna cikin bakar wahala ta yawan abinci to anan hukuma tana da dama ta tilasta mashi ya fito da shi ya sayar shin da zama ta da farashi wannan kuma daban ina san a bambance mutane ne suna cikin mawuyacin hali abinci ya kare as a kasuwa babu shi babu alamarsa sannan kuma ga wasu sun riga sun saye shi sun dankare shi a cikin gida to anan dole a tilasta su wajibi ne su sayar kaga bai zama halas ne su sayar ba amma idan aka ce halas ne zaka iya zuwa da kayan ka kasuwa a saya a saya ka baka sai baka dawo da kayan ka gida ba wanda zai ci maka dan me ko kuma ka je da kuɗin ka za ka saya lafiya kai ba wani ima baka dawo ba wanda zai ce da kai dan muna magana wannan shar'an kuna ji da ke ko sannan kuma kasuwanci yakan zama haram kamar na waɗansu abubuwa da aka haramta a yi kasuwanci a kansu قال رحمه wala hu ثلاثة arkan qala rahimullah malam yace walahu shi kasuwanci yana da salasatu arkan rukunne guda uku da suka toka da kasuwancin idan aka ce rukuni shine ginshiki da ya toka da abin da yake magana akai idan aka cire daya ciki kasuwanci ya tsayu bai tsayu ba idan aka cire biyu a ciki kasuwanci ya tsayu bai tsayu ba kamar da muka fito a babu abu. aka ce aure yana da kunne kaza yana da kunne guda hudu a cikin hudu da sai ka cire wani aure yayi zaka ce aure bai ba zaman da ake yi Allah ba ta mun gano wannan da kyau a kasu aka daura aure sai aka zara sadaki aka ce ai ba sai an yi sadaki ba wannan an riga an ya bayar da yan juna ne aure yayi bai ba to hakan nan a da aka ce wani salatu arkana yana da na uku to karka kiyaye ka kiyaye na ka rasa rukuni daya to kasuwanci ya rukuni bai zama kasuwanci ba raka dole a kiyaye a kiyaye lokacin da kasuwanci yake zama halas shine asali a lokacin da akwai lokacin da yake zama wajibi akwai lokacin da yake zama haram lokacin da yake zama haram ko da ya zama haram ta bangaren shi wannan abin kasuwancin ko kuma ya zama da a da asalin kasuwancin haram amma yanayin da aka yi shi a da asalin kasuwanci halas ne amma yanayin da aka yi shi sai ya zama haram misali kasuwanci lokacin da aka kira sallah ta juma'a kira sallah na biyu da aka ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumati fas'au ila zikrillah wa dharbai idan aka kira sallah a ranar juma'a sai mutum ya ci gaba da kasuwanci ya sani haramun yake ci haramun yake yi wannan kullum da kyau ku ya sani ha ko da littafi yake sayawa kada ya ce ai ba kare yake sayawa ba a alhanzir yake sayawa ba ko da littafi yake sayawa haramun yake da ga zaki lura da haramci kenan da waɗansu suke yi sai su raba kawuwar su gida biyu waɗansu su tafi inda ake yin sallah da shi sai sun je sun dawo sauran kuma su tafi inda ake jinkirta sallah ma'ana waɗannan su tafi inda ake sallah karfe ɗaya sauran kuma su tsaya su ci gaba da gadin shago su ci gaba da kasuwanci lokacin da waɗannan suka dawo sai waɗannan su tafi inda ake yin ta ƙarfi wannan haramun tsantsa goron haramun suke ci wannan haramun ce fitik tsantsa goron haramun nan bi halatta ba kuma waɗansu za a ga ana ana kira sallah ko liman yana duba sai ga suna karkasa kaya wai ai ba kasuwanci yake yi ba wannan ba kai mamaki ka ce wai abin nan nesa ne hatta waɗanda suke kwatanta sunna sai ya su tsunduma ciki a shirke na sunnar tana da faɗi kada mutum ya ɗauki sunna kawai ta taƙaito da sallah ƙarfe ɗaya a sunna ta ƙunshi riko da abin da aka yi umarni da hannuwa da abin da aka hana kamar da mai zarata a cikin sharh sunna na al'imam albarba So barbahari saboda idan aka kira sallah ko me kake za ka rufe kawai kawai za ka rufe ne amma ka ce ya ce yana kasawa ne ai ba sai wa yake yi ba duk wani abin da ke da alaka da kasuwanci ai riga an rufe shi wani nama yake yi sai ce wai ai ba sai da nama yake yi ba gasa shi yake yake jujjuyawa saboda da zaran an idar da sallah naman ya riga ya isa ci haka tsara gere da yake na suka yi da aka ana su kama kifi ranar asuba liman yana hudu ba yana nan yana gasa nama wannan haramun ne tsantsa ko shakku kare kai kan haramtunsa kun fahimci wannan da kyau inna malamai suke magana ka zo masallaci liman yana hudu ba amma babu ruwan alwala kuma ga yara sai riga sun kasa shi a wani mutala mutala ko yara ya za ka yi wannan abin yana da alaka da sallar juma'a da za ka yi ta kusa kuwa da alaka yana da alaka daman wasar bai ku bar kasuwanci abin nan fasawa ila da ku tafi zuwa ambatan Allah zuwa sallar juma'a shine duk wani abin da zai kai ku zuwa sallar juma'a kun lura da ke ku kenan da ana kiran sallah wanda yake da alwala sai ya kama hanyar ina masallaci wanda bai da alwala sai ya kama hanyar kaga duk wani shiri ne da ke da alaƙar juma ta kai tsaye sai malamai suka ce wannan ya halatta ka ajiye mai kudinsa don garge magana lokacin in ka san farkansa ka ajiye ba waje magana magana muke ba muna magana ne kan sallar juma ka sai yake alaƙa shi masallaci tunda yana da alaƙa da shi ta kud da kud kuna ji da ke ko an ta an kiran sallah ya halatta ka hau mashin tunda mai ne na kasuwanci izara ne ya halatta kai ka hau mashin domin ya karasa da ya kai ka masallacin juma ka biya shi tun da nau'i ne na kasuwanci shi ma dan gaba gaba an hana shi sai ga mutum yana ta ci a ya ta kai mutane masallacin juma'a ai zai je zai je ya samu wancan masallacin a ai masallaci gaba a gaba har ya idan da sallar juma'a gaba baki daya bai samu yayi sallar juma'a ba mutum ya yi wannan su uku Allah ta'ala ya kai zuciyarsa Allah shi rabu da wannan baki رحمه الله ولو ثلاثة أركان كاسون تينا دبرا أكو قال رحمه الله الأول ركن نفرك ما يدل على الرضا من قول كقول البايع بئتك وقول المشتري اشتريت أو فعل كالمعاطاة قال رحمه الله الأول ركن نفرك ما يدل على الرضا دقوان أبن لكي نونا أنسى ميردا أكم فراشي an sami yarda an sami yarjejeniya an sami tabbatuwa an sami matsaya yarda an yarda tsakanin wa da kenan tsakanin mai siya da mai sayarwa a samu duk abin da yake nuni kan yarda kenan idan ba a samu ba kasuwanci bai ba in dai ba a samu abin da ya yi nuni a kan yarda ba nan kaunin kama daga abin da ya shafi zance magana ka kaunin baya kamar mai sayarwa ya ce bi ituka na sayar maka kun ga mun sami yarda da wani bangare mai kaya wa ƙaunin mushari da mai saya ya ce ishtaraitu na saya kun fahimci wannan da kyau wannan ya ce na sayar wannan ya ce na saya yanzu an samu abin da yake nuni kan yarda ko ba samu ba an samu menene shi magana ɗaya kenan wannan kasuwancin ya tabbatu au fi'ilin ko kuma abin da ke nuni kan yarda amma na aiki kal mu'aqat kamar kananan abubuwa kamar ya kananan abubuwa me ruwa ce ka kira ta kace dama ruwa nawa ake da shi naira goma sai ka miƙa maka ka miƙa mata goma ka dauki ruwa daya an yi magana bai magana ba kun fahimci wannan da ke ko ba a yi magana ba amma da yake ƙananan abubuwa ne sai malamai suka ce a ƙananan abubuwa ya halatta a kulla kasuwancin da ba tare da an yi magana ba aiki kaɗai yana tsayawa matsayin kulla ciniki kamar biskit na naira goma kana ajiye mai naira goma kana ɗaukan biskit shi kuma yana ɗaukan naira goma kai kana ɗaukan biskit inda ya wuce haka da ya ce zu inda bai ga haka wadda ka ce ba ka canji ina ba ta magana wani da kyau ko kullun gyada naira goma goma ce mai gyada ta zo ka ɗauki kwaya ɗaya ka bata naira goma an yi magana bai magana ba wanda yake asali shine nawa za ka sayan min da wannan ce zan sayan maka da shi naira kaza sai ce naira kaza fa sai ce a misali sai ce na siya kaza sai ce na siyan maka ina fata mun gane wannan da kyau ko kenan dole a samu abin da yake nuni kan yarda to akwai wanda bai fahimci wannan juna ba ko akwai wanda ke tambaya kafin yin ya tambaya idan ya kawo kaya sai ya dauka ya ce dubu biyar sai ce a'a dubu tara za ta biya ya ce dubu biyar ya ce dubu tara wannan yana ja wannan yana ja wannan yana ja wannan yana ja har aka tafi a haka ba an samu matsaya to ya yake akwai tambaya kai ko ba tambaya abinda ake bukata shine a samu matsayiwa kai shi yanzu da ka dauka ka tafi akan nawa lissafa sai eh kai kuma shi kuma wanda ya dauka akan mai zai lissafa sai ga an ji an kawo dubu ɗaya ɗari biyar ko an kawo dubu shida ko an kawo dubu bakwai to ke na gaga in ko kuskure a nan ya kamata lalle ilalla a tashi a gyara kuskura kuma kowane nau'in kasuwanci sun san abin da suke akan wani ina fata mu cuɗe wani tambaya yake to mai mashin ba, tun da wani lokacin za ka hau mashin sai an je an sauka ga ana ta fada ana ta ba hamata iska tsakanin mai mashin da wanda aka koyo ka'ida ita ce in mutum zai hau mashin ka ce Ah, kaza za ka biya shi kuma ya ce a'a ah, kaza a samu tsayuwa amma mai mashin ya ce nawa za ka biya ka ce a'a ah, ba komai ko kuma mai hawa ya ce nawa zan biya ya ce a'a ai ba komai a wannan bai ba ka dole mu kiyaye wannan rukuni na farko ma ya dullu ala rifa duk abin da yake nuna yarda to a same shi in ba a same shi ba to kasuwancin nan bai kullu sai a kiyaye قال رحمه الله الثاني العاقد وهو البائع والمشتري واشترط في صحة بيعه أن يكون مميزا فلا ينعقد بيع غيره ولا شراء بصغر أو جنون أو سكر أو نحو ذلك قال رحمه الله ولا يلزم البيع إلا من مكلف قال رحمه الله الثاني rukuni na biyu daga cikin rukunan kasuwanci guda uku al'aqid masu kulla cinikin masu kulla kasuwancin ai dole sai an samu waɗanda za su kulla a samu abin da za a kulla eh a samu kuma abin da za a kulla da shi abin da za a kulla da shi shine arriba kul ma yadullu ala rida abin da za a kulla shine kasuwancin almufman kenan masu kulla kasuwancin kuma ba sune ba dawa mai siya da siyarwa mai siya kadai baya kulla kasuwanci mai siyarwa kadai baya kulla kasuwanci ai tsakanin su ba wanda zai gori kowa zama kowa yake mai saya yana zama mai sayarwa ne mai sayarwa yana zama mai saya ne kullum da ke ko qala rahimahullah al mai kulla kasuwanci wa mai kulla kasuwanci wa huwa al-ba'i'u shine mai sayarwa wal mushtari kuma da kuma mai saya waɗannan guda biyu su ne waɗanda suke kulla kasuwanci kuma su ne muke magana su a wannan gabar قال رحمه الله واشترط في صحة بيعه an sharɗanta a ingancin cinikinsa shi wanda zai sayar ko wanda zai saya kafin a cinikin ka ce a cinikin ya yi an ya kuna mumayyizan ya kasance mumayyiz mai dabara wanda zai gane ya gane abin da ka faɗa kuma ya san amsar da zai baya. kun gane magana ta da kyau kamar ɗan shekara nawa ko da ke yara sun kasu kashi kashi wanda yake mumayis ya san in ka bashi kaza ya san canji da ɗaya ɗebo ya baka in ka tambaye shi ya gane abin da ka tambaya kuma ya san amsar da zai baka eh ya dangana ga irin kasuwancin da kuma irin yara to amma abin da ake bukata a irin kasuwancin da zaka je kai wannan zai fahimtar da kai cewa kai da kai da ka karanta idan kai ne mai sayarwa sai ga yaro da aka turo maka zai zo ya siya maka bai zama mai ba sai ka ce kuma gira a turo ba eh? kun bai ci jumla ta da kyau ko kuma kai ne za ka siya sai ka je shagon sai ga yaro aka bari gairu mais sai ka koma jefe sai ka jira mai shago ya za siya wannan shine ka'idar ina son kun fahimce ni sosai da sosai wanda zai zartar da kasuwancin sawawun da siya ne ko mai sayarwa ne dole zan mumayyizan mumayyiz shine mai dabara wanda ya san mai ka tambaya ya san me zai baka amsa kai. قال رحمه الله فلا ينعقد ghayrihi cinikin wanda ba shi ba مميز با bai kulluwa bai kullu ba daga za ga irin kananan yara da ake turawa wani da fant wani ba fant wani dan shekara uku dan shekara huɗu a tura shi je so kaza ya so kaza wani bai qala rahimullah fala yanqidu bai'i bai'u ghairihi sai da kasuwanci sayarwa da irin ghairu mai yayi sayarwa ta yi ba wala shira'u hakan nan saya da yi sayan bai yi ba saboda mai bai yi ba lishigarin saboda karamci shekarunsa yarinta yaro ne aujino ne ko yana da taɓin hankali wani lura da ke ko yana da taɓin hankali da yake ta ma hankali to in ya saya a wanda ka sai mai ba au sukurin ko kuma mayi ya sha ya buhu sawawun shulushu ya sha sawawun wiwi ya sha a uzbillah sawawun jiya ya sha duk wani abin da ya sha ita ya bangan mai da hankali bai halatta ka sai mai bai halatta ka saya a wurin sawa ba ba ka sai mai da giya ba na mun ba ka sai da giya a ya je ya sha ya bugu ne sai ya zo ya ce ka sai mai da abu kaza sai ka ce a ya wuce na hau zalik qala au na hau zalik ko makamace haka kal ihma kamar farfadiya misali mutum ne yana cikin farfadiya ba ta suke shi ba wasu abubuwa dai na taɓa hankali da su ma da sauransu da yake da ɗan wani tasarrufi zai mutum ka san wani zai ga cewa ai buga hanci ne kai bare da ke shi a قال رحمه الله ولا يلزم البيع إلا من مكلف ما ليتي ولا يلزم البيع kasuwanci baya tabbata ya tabbata ya kullu illa min mukallaf sai daga wanda yake mukallaf ne ina ka ce al-mukallaf huwa al-baligh al-aqil shine huwa al-baligh shine wanda ya balaga al-aqil kuma yake da hankali shi wannan wanda yake ya balaga yake da hankali sai ya saya a wurinka sai ya je gida sai mata ta ce ba shi ba sai ya dawo aha ai wannan sai dai sai wani abin kuma kasuwanci ya riga ya kullu kuma ya ci maganar ko da mata ta gaya mai ya so kaza shi bi mai yi sa aka ce sai shi ba ba turo ƙananan yaro ba to almin da kasa al-mukallaf al-baligh al-aqil idan ya saya sai yayi idan ya sayar sayarwa ta yi ina ba ta mafi wannan da kyau ko in ba waɗansu abubuwa na daban da za su zo su warware cinikin ba amma don za ta cinikin haka cinikin yayi sai da mana akwai duka hanci a ciki abin da ake sayawa 250 ake sayawa amma ana sa suna hada ɗari bakwai har dubu ɗaya da ya zo zai siya sai ce zai ga ce mai dubu ɗaya da ɗari biyar sai ce haba ka je gaya mai mana sai ga ce to ya kawo dubu ɗaya sai ya ciro dubu ɗaya bayar eh? kun lura da ke ku sai ya ga ce mai wannan ba a yanda ke hancinsa shi ya kira khiyar da zai duka hanci da aka daki hancinsa yana da dama a daga mashi zai dawo da shi ne ai za a ga dan kasuwa mai yana a'a sai ga ya da dubu ɗayan gefe guda ba zai fara harka da ita ba sai ya ba ta minti talatin minti awa ɗaya awa biyu in ba a biyo sawu ba ga gabara ba qala rahimahullah wala yalzamu bai'u kasuwanci baya tabbata a ce ya lizinta ya babu damar a ɗaga shi illa ni mukallafi sai sai idan yi shi da mukallaf ne kenan goda mu mayiz ne mai waye ne mai dabara ne ya kasiya a wurinsa ko ya siya a wurinka daga baya ku damar a ɗaga kasuwancin a ɗaga cinikin yaro ne shekara goma sha biyu ai mu mayiz ne sosai ya zo ya siya a wurinka ya je gida aka ce ba shi ne aka ce ka ba wani mutum ka hauke da fada kai baka da dabara ne lokacin a kasuwanci ya dago don ghairu mumayyiz ne ghairu mukallaf yanzu muna maganar kasuwancin da ya kulla ta yadda babu yadda za a warware shi sai idan mai sayarwa ya zama albalihu al'aqil mai siya ma ya zama albalihu al'aqil amma idan mai sayarwa ya zama albalihu al'aqil mai siya ya zama mumayyiz ciniki yayi amma bai tabbata ba sai idan wanda ya aiko shi ya tabbatar kun bai ci magana ta da ke ko? ƙwarar himma a salis almakudu alai wa huwa samanu da musman ƙwarar himma wa shartu fiye ma a hamsatu shuru ƙwarar himma a salis rukuni na uku kuma shi ne na ƙarshe almaqudu alai abinda za a kulla kasuwancin a kansa shine mai kenan kaya abin sayarwa yanzu mun sami abin da ake kulla kasuwancin da shi shine yarda mun sami waɗanda suke kulla kasuwancin shine mai saya da mai sayarwa da kuma bayanai a kansu to yanzu za mu magana akan abin da ake kasuwanci a kan shi shine al-maqudu alai abin da ake kulla kasuwanci a kansa wa huwa samanu shine ko kuɗi wal mufman da kayan kuɗi ana kulla kasuwanci ne akan me kuɗi da kuma kayan kuɗi kowanne yana da nayi sharuɗa ka saya ya sayan maka ka zo yanzu masa ma ya dole ala ba sannan wanda ya saya din albarihul aqil ne wanda ya saya din albarihul aqil ne yanzu mun kammala wannan kuna shi da ke ko sai muka zo arkan abin da za a kulla kasuwanci a kan shi kudin da ya baka kana cikin kirga ya gasa samu lalatattu marasa kyau sai ka kira shi ya dawo waɗannan kudin ba su da kyau ko ya canza ko kasuwanci ya tashi ba zai ce maka a ai kasuwanci ne an riga an kulla shi ba kun bayanci magana ta kun bayanci magana ta dake ko saboda ka samu kaya kuɗaɗe marasa kyau a ciki ko kuma a'a shine ka sayi mishi ya ɗauka ya tafi sai je ya samu abubuwa marasa kyau a ciki ya je ya samu a tabba kwaya uku mana turmi ɗaya ce amma an daddatsa ta jira uku ya za ta uku ko kuma yadi biyar ka sayan mai sai je sami yadi ɗaya daban yadi biyu daban yadi biyu daban ba cika yadi biyar ba a suna yana da sabi na ya dawo da shi qala rahimullah al-maqud alai yanzu dai zamu magana ne kan abin da ake kula kasuwanci a kansa qala rahimullah wa huwa saman shine kudi wal musman da kayan kudi ana kula kasuwanci akan kudi kamar yaya akwai ka bashi gudan naira 100 ya baka ya hamsar sun guda biyu me kenan so nauna kasuwancin canji shi ma nau'i ne na kasuwanci mai zaman kansa yana da nashi ka'idojin ka ba mutum kwayar dubu daya ya baka yan ɗari biyar biyar guda biyu ko ya baka yan ɗari biyu biyu guda biyar ko ya baka yan ɗari ɗari guda goma shi ma wannan kasuwanci ne ka lura da ke ko kwaye kuwa kasuwanci ne mana ba sai ka yadda ba a akwai riba akwai riba <coughs> aikin ku yi za a ga wani yana tattara manyan kuɗi yake tattarawa amma sai gashi manyan kuɗi yake so amma ga waɗanda yake so yan hamsin su ne yan ɗari ɗari sai wani ya zo yana neman canjin ɗari biyar a guji za a ga ya kira shi ya ce kawon baka eh kullura a shi wannan ba ya amfani ko bai amfani ba ya amfani shi da yanzu yake neman canji hujjan can in ba canza mashi ba zai dauka duka ya bayan ne ya amfani ko bai amfani ba to ai da man kan ne ginwa ne yake amfana ai da ya sai wannan ya sai in ya je ya sayar ba zai amfani ba zai sayar riba ba kana ganin zai sayar ai ribar ma ita ma wani nau'i ne na amfanuwa saboda ka canji naira da naira kasuwanci ne shi sa za ga maka karanta shi da kuwa cikin mawaƙa a sarf muka karanta da a cikin kotun ahkam babu sarf naira da naira dala da dala riyal da riyal naira da riyal dala da naira riyal da dala mana kuɗi da kuɗi jinsi guda ko wannan jinsin da wannan jinsin shi ma kasuwanci ne mai zaman kansa a wai da kuka ce babu riba ne zan dan baku misali kadan qala rahimullah wal musman da kayan kudi kun ga a saman akwai naira da naira misali ko saifa da saifa kun lura da kyau ko ko junaiha da junaiha ko riyal da riyal wannan kayan kudi kenan ko riyal da wani jinsi din al-musman kudi kenan al-musman kayan kudi abin nan masara da masara masara da dawa dawa da dawa doya da shinkafa ɗanyen tumatir da busasshe nama sa da nama rago kullum da ke kuwa nama da kifi mana shi ya gaji da cin kifi yana son ya ci nama ne to amma kuma ba shi da da zai je so nama kuma yana da kifi a ƙasa sai ya ɗiba ya kai mai nama kifin cewar kilo nawa zai ba shi na kifi sannan kilo nawa zai bashi na nama kasuwanci da goma kasuwanci ban duk yi wannan ku a cikin mawafa malik ai ba mu zo kan shi ba muna bayani akan duk kasuwanci ne qala rahimahullah wa sharatu fihima an shar'anta akan kuɗi da kayan kuɗi a hamsatu shurut sharuɗa guda biyar sai sun cika sannan za a yi qala rahimahullah at-tahara shar'i na farko tsarki abinda za a kulla ciniki a kansa ya zama yana da tsarki qala rahimullah fala yajuzu bai'u najisin bai halarta sayar da najasa kal azirati kamar bayan gida kamar shadda bai halatta dan mutum zai yi noma ko yana da bukata ba a sai musu da shadda sai dai gaba shi ya ɗiba kuna shi da kyau kal'ajirati kama bayan gida bayan gida na mutum bayan gida na mutum najasa ne ko ba najasa ba ne najasa ne bai halatta a sai da shi ba kashin awa kifa ba najasa ba ne na kaji ba na ba ne in ba sa cin najasa duk da kuwa san darsan na shanu turken shanu ba na ba ne. eh a shiga shi ai Iza muka ce shadda wai na mutane ko ya yi ai najasa ne ai so da ka sai mu bambance eh shadda na ce ba shadda ba shadda daban shadda daban in ka ji amo din ka zama akwai bambanci yawa ka zama akwai madda shadda ba madda shadda ita ce sutura da ake sawa shadda ita ce inda ake yin bayan gida toilet matsayi ƙwararru <laughs> salam dole sarkin kasuwa ya zamana kasuwa da yake shugabanta akwai 'yan nama akwai 'yan awo akwai 'yan kaza to duk wani nau'i dole ya yana da masaniya mai kyau dan shi ne wakilin gwamnati a wuri shi zai yi hukunci akan wannan kasu a da wannan musulunci wannan ka ji magana ko qala inna allah fala yajuzu bai'u najisin bai halatta sai da danzasa kal aziyarki kamar bayan gida qala rahimallah wala mutanajjis haga nan bai halatta a sayar da abin da yake da najasa haga wancan asalin shi najasa ne shi kuma wannan ya jirkita da najasa ne layin yumkinu tatahiru abin da ba zai iya wa a tsarkake ba a ware najasar a ware abin da ba najasar ba ka zaiti kamar mai kun gano wannan da kyau mai ne aka ajiye shi da aka ajiye shi sai kawai ɓeraye sai kawai beraye suna tafiya sai suka rubuta ta ciki suka mutu mai ya daskare kai da safe kana da mai sai ga beraye a ciki ga yana sun yi mushi ke zai Allahumma sai idan idan zaka iya yaɗe cire abin nan din zaka iya malin dama ya faɗa ya ce la yumkinu tatahiruhu ba zai iya yi wa tsarkake ba wanda zai iya yi wa tsarkake ya halatta ma'ana an zaka akwai zaka dauke inda beren ya tsaya da inda ya kwanta ka watsar bai taba sauran ba sai ka sai da sauran amma idan ya zama na gasar da sai riga sun cika gurin kawai babu yadda za ya zama haramun ka sayar haramun ne mutum ya sayar yanzu musa abu na farko kenan abinda za a sayar ya zama mai tsarki kun mai ci magana ta yi ya zama mai tsarki ko da an yadda ko da ya ce ya yadda ko da wanda isar albaligul aqil ne mai sayan ma albaligul aqil ne dole ya zama mai tsarki in ya zama mara tsarki to bai halatta ba qala rahimahullah dama ya ce sharuɗa guda biyar walin tifa'u bi shar'iyyan kuma abin ya zama za a yi amfanuwa da shi amma a shar'ance Kafin fahimci shi sama ya ce wal ittifa'u bihi shar'iyyan kuma zai abin za a amfani da shi a shar'ance shari'a ta yarda da shi kenan ko da ana amfanuwa da shi a rayuwa idan shari'a ba ta yarda da amfani da ake da shi bai zama amfanuwa a shar'ance ba qala rahimahullah fala yajuzu bai'u muharram al-akli bai halatta a sayar da abin da aka haramta ci kalfarasi kamar doki wal bagali da alfadari wal himari da jaki idza ashraf al mauti in yana magagin mutuwa ko kuma a cikin kwarisa wanda za ku magana sai doki idza ku lura da kyau ba wai an haramta kasuwancin ne asalan ba saboda ana amfanuwa da doki ana amfanuwa da alfadari ana amfanuwa da jaki kuma amfanuwa ce shar'iyya sai dai idan yana maganin mutuwa wacce amfanuwa ta da shi eh kaga ba wata amfanuwa da za a shi shi yasa malam ya ce ba a ba a sai da shi kuna magana kan doki ai mun magana doki a karatun mu nan a kitabul buru mun yi magana sosai ko kan ya halatta a ci ko bai halatta a ci ba zamu akwai kitabu la ta ima nake jin a can gaba ta kila mu je mu yi magana ko dai kuna san gana kan doki yanzu mun ta in magana kan cin naman doki mun fita daga maudu'i na abin da ya shafi kasuwanci قال رحمه fala فلا يجوز بيع محرم الاكل bai halatta sai da abin da aka haramta cinsa kalfarasi kamar doki walbagali da wal walhimari da jaki iza asharafa al-maut in yanzu zai mutu kenan ba wai yi na magaji mutuwa bayan halatta a sayar da na intifai da shi doki ana ado da shi ana kaza jaki ana kai taki da shi ana daukan yashi da shi ana abubuwa da shi to ala sai mai shirin ya ce ka alatin hawi kamar kayan kiɗa kullum rai da bi halatta a sai da ganga ba bai halatta sai da fushi ba bai halatta sai da fadiri ba bai halatta duk sai da waɗannan alatan nawi din ba ko da ko ana amfanuwa da su sai dai amfanuwa da ake da su ba amfanuwa ce shar'antacciya ba kisa ma lai ce wa intifawu bi shar'iyyan da amfanuwa da shi a shar'ance daga duk wannan kayan ka alatul lahu din duk ganguna ne mai abin nan bujujala ce gumi ne duk bai halatta a siyar ba amma ya halatta ka sai da lindo ya halatta ka sai da lindo lilo zare wanda ake shirya carbi a ciki ai masu gurbi da shi suke kadawa eh ai kai lilo ka sayar ba ba gurmi ba wanda ya siya ya je ya hada shi nan ta hada su ba abin da shagan ka ciki eh qala rahimullah sai shari'a na ba je na uku wa adamu nahyi wa rada fi ainihi wa adamu nahyi da kuma a rasa hani wa rada fi ainihi da ya zo a zatin wannan abin wannan abin da za a sayar ya zamana ba a samu wani dalili da ya hana a sayar da shi ba Shi ne, wa adam na nahayin a rasa dalili idan aka rasa dalili wara da fi ainihi da ya zo a kan haramta da cinikin wannan to ya halatta a sayar in aka samu dalili da ya haramta sayar da wannan ya haram ne a sayar in aka rasa dalili da ya haramta ya halasta ne a sayar kun gane jumlar wa Adam na nahayin kuma a rasa dalili a rasa hani ware da fi ainihi da ya zo akan wannan misali fala ya juzo bayan kalb bai halatta a sai da kare ba saboda dalili ya zo akan samanul kan kudin kare haram ne kullum da ke ko sai aka ce kudin kare sawa'un karan na farauta ne a ga halatta a rike karatun farauta ina nufin farauta sharantacciya ba farauta ta ta abin nan yawon daji ya halatta a rike kare don gadi wannan daban sannan saya kuma ko da mutum zai saya ko da mutum yana so ya farauta da shi ko yana so ya yi gadi da shi to ba dai kuma ya saya ba sai dai a bashi wannan zai da kyau sai dai a bashi sai mana ya bawa misali ta da abu guda daya shine abin da yake kare hadisi ya daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari yace ya ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a shekarar da aka buɗe Makka shi a lokacin yana birnin Makka din yana cewa ya ji manzon sallallahu yana cewa inna Allah azza wa jalla inna Allah azza wa jalla wa rasuluhu harrama bai'al khamr lalle Allah da manzansa sun haramta sayar da giya kun ji yanzu mun samu zatin giya an samu hani da ya zo ko ba samu ba an samu kenan haram ne sai da giya walmaita da mushi haramun ne sai da shi wal khinzir da alaji haramun ne sai da shi wal asnam da gumaka haramun ne sai da su wannan hadisi bukhari da muslim da sauran to shi to ga yanzu nan abubuwa guda hudu da ya zo hadisin jabir bin abdullah da wancan kare da malam ya bada misali nawa kenan biyar kaga yanzu waɗannan ware da nahayu an samu hani da ya zo fi ainihi a zatin kowanne zatin kare haramun ne a sai da shi haramun ne kuma ka saya zatin giya haramun ne a sai da ita haramun ne mutum idan kwanta zatin mushe haramun ne mutum ya siya alhanzir alade kenan haramun ne mutum ya siya al'asulam haramun ne mutum ya siya gumaka kenan nan malamai suke tattauna to mutum ne yake so ya yi gawayi ya rasa yadda zai yi sai gumakai da aka sassaka ya halatta ya siyo su ya kona domin ya yi gawayi ya yi girki maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah idza harrama akala shay'in harrama alaihi thamana idan Allah madaukakin sarki ya haramta cin abu to ya haramta kudin wannan abu kuna ji Allah idan ya haramta a ci kaza to wannan abin da ya haramta a ci ya haramta a ci kudi dan ba haka ban baka ci ba ka zaga ka saya ba ana nan ba dai ai kaman yahudawa ne da aka haramta su ci mushe sai suka kawata mushe suka gyara shi suka je suka sayar suka zo suka ci kudin nan madaukan hadisin inna Allah idza harrama akala shay'in harrama alaihi samana ya za da batun jini me hukuncin sayan jini ga wanda aka ce sai an mai karin jini ana ba magana shari'a kana magana lura ko mai lura yawwa to cinikinsa safa kenan abin da ake bukata yadda kake masha Allah jirgin katan nan aka ce wani yana bukata jini kawai sai dai ka je ka bayar kawai kawai kai ta salati ai kadi ba kuna shi da ke ko eh to waɗanda suka mai da sana'a fa wannan duk bayan wata biyu ta uku zai kai jikin shi a ɗibi jini na ka ɗibi jini sai a sallame sai yi gaba wani haramun ne ya eh manji mai kace ba manji mai ce ba ban fahimta hijama a da hausa ka faɗa ni hisa eh, hijama ai ba cinikin jini ake ba na kai kuma wanda yi ƙahu ba wai jinin ana saiwa ba ne ba gabin nisha ke yi ba cuta ce aka fitar ai ana rahimu Allah wani ƙudurato ala ta sharaɗi na gaba na kusa da na ƙarshe sharaɗi na hudu wani ƙudurato ala ta silimi shi ne abinda za a kuma ya zama ana da ikon mika shi ana da ikon a shi Amika ne abin da aka siya ana da ikon a mika shi in babu iko fa eh kun yi shiru in babu iko fa qala rahimahullah fala yajuzu al abid bai halatta sai da gudajen bawa ba mutum da yake da bawa sai bawan ya arce kullum da ke ko sai ya ce da wani wa zai saya ya mai sauki ya je ma in ya samu Shi shikenan abinda za mu kaddara da shi a nan kurkusa shi ne satacciyar mota an sace wa mutum mota ko an sace mai mashin ko san shi da ya daure ya kwance ya yi iya nema bai samu ba sai cewa zai saye shi duk wanda ya samu ya zama nashi ya san mai goma eh wani bai halatta ba asali kasuwanci haram bai halatta ba idan jami'an hizba suka ji mutane suna wata za su tattara su ne su gurfanar da su gaban hukuma قال رحمه walal ba'ir shari hakan nan budajjar raƙumi. mutum ne jira raƙumi sai ya tsere to bai halatta ya ce zai sai mada wani raƙumar ba raƙumar na kasuwa ne zai yi 250 amma da ya tsere sai cewa zai bai 30 ka je na cewa wani yanzu asara tsora ga wannan bai ba bai halatta ba kulura mutum zai iya saya yana juyawa bayan gidan ya ga abu ashe ya fita ne yana kiwo ko kuma wanda ya sace shi ya dawo da shi ya ji wa'azi an hana sata ya ji tsoron Allah ya dawo da shi ايه eh? ايه eh? ko ya ya kuma zai iya yi ya zaga bai same shi ba shi kenan akwai nau'in na gharar yaudara da babu ita a ciki wanda yake yaudara tana haramta da kasuwanci tana ciki abubuwan da suke bata kasuwanci qala rahimullah wa samaki fil ma da kifi a ruwa kun je yawon shakatawa haka bude ido sai kawai wani kifi ya fito ya tsalle da ya tsalle ya hajijiya sai tuntsira sai cikin masu su suka ce nauka sai wannan nauka sai wannan nauka ka biyan kama maka shi wannan nake haramun ne ina ba ta mun gane wannan da kyau to shi filma a ruwa a kowane ruwa nan gefen titi za ka samu katon kwangiri katon bahu ana sai da kifi a ciki eh kifin ba yana cikin ruwa ba to wannan fa a'a zai iya rikicewa kuma da yan'uwansa kullum ba inda zai je amma zai iya rikicewa da 'yan uwanshi kuma in ya koma wanda aka nuna maka wanda aka nuna maka wurin saya da aka ce wannan ne ka gan shi idan ya tashi ya kada ruwan ko ma wata dabara sai ya dauko maka karamin sa mana ka gani abin da ya fi sauki dai ne a fito da shi sai gashi a hannu yawa in bai ba sai a mai da shi sai a dauko قال min al samani wal musman wal ilm bi ilmi bi kulli بكل أكون daya minas samani na kudin wal musman da kayan kudin kowanne ya zama na kana da masaniya a kansa yau muna ɗaya ko biyu ga watan zulhijja kuna shi da ke ko sai wani kaninka da ke gida sai ce a ya wata wani ƙaton rago nawa za ka siya zai aiko maka da shi kuma shi da kyau yanzu an san in aka ciniki aka daidaita akan kudin an san kudin sai da an san kayan kudin ba san kayan kudin ba kullum da ke ko to wakis wajewa da wani misalin kuma ina yin kasuwan ne amin قال قال رحمه الله باب نوتيس يتي نوتيس با اه kwantena ce katuwa sai mutum ya je buɗe je ya samu gwammaci a ciki duka kasan gwamma a ci falfal ya je samu a ci falfal ce kai abin da ne a ciki duka ko ya samu hula kwano eh kun lura da ke ko ka'ida ita ce electronics ana gwadawa ne kafa a baurin shi yasa za a gama hatta su da suke wasu suna da generator ko da an ɗauke wuta za su gwada maka ya yi a gabanka domin gargaje ka dawo ka ce musu bai yi ba ya tabbatar da ya baka shi amma waɗannan suna sayan maka da shi notice a kasuwa zai kai ɗari amma ana a ce maka ɗari ɗaya ne ko saba'in da biyar ne amma za ka ɗauka ne kawai in ya yi daidai rijiya an bata ba masai wannan babu shi a musulunci qala rahimullah mutum ne yake hakan hakan kuza hakan dinariya zinari masu hakan zinariya dama idan ya ɗebo ƙasar yana fito da ita waje ne sai ya zo ya caje ya duba ya duba ya duba ya duba idan ya gama binciken shi ba ta yi ba bai samu ba sai ya ci gaba da ya ɗebo ƙasa yanzu kafin ya duba sai ce ne za ka siya kuna ji da zoho ƙala rahimahullah wal ilmu bi kulle cikakken masaniya da kowanne muna samani kuɗin wal musman da kayan kuɗi tsoraka mu kiyaye kasuwancin da ake yi mai sayarwa ya ce dubu biyar mai saya ya ce dubu uku zai biya wannan fa ya kamata fa zuwa yanzu a ce karatu ya gyara wannan fa sai ga eh an san shi dai kwando ka gane ko buku ka gane an san shi amma kudin ba a san akan me aka daidaita ba shi da ya tafi bai san akan me aka daidaita ba farjalu bihima jahilta su duka biyun kudin da kayan kudin au bi ahadihima ko kuma jahilta daya da sanin daya ma'ana ya san kayan kudin gashi buhu kaza ne ya sani amma ya jahirci nawa mai kudin mubutilun yana bata kasuwancin mislu misali an yashtariya ya sai abu sananne ya sai abu sananne zinariya ya sayi ta sananniya ya sayi ta bizinati hajarin da nauyi na dutse majhulin wanda bai sani ba mana kasan duwatsu su ma da kagansu daraja su ta kada da wasu ko zo ne na cewa ku dutse dan libya hankali ka ya da makira allah sauki an yi shari'a mutum ya sai abu sananne da abin da yake ba sananne ba ko lura da ta ce tana son ah, nauyi guda na zinariya kilo goma amma ga awarwaranta shi ba sai an auna ba kullum da kyau za ta yi musanya ne tana son ɗanye mai nauyin kilo goma amma ga nata ɗanyen ta kawo amma nata ba sai an auna ba yayi bai ba ko kuma ga nata ya karɓa kilo goma amma wanda zai bata sabo da zai bata wannan ba sai an auna ba ta ɗauki kowanne ta ɗauka ta wuce ba sai an auna ba bai ba qala rahimahullah wa turabi hakan nan ƙasa ta masu aikin haƙo ƙasa masu aikin kusa mutumin da ya ɗebo ƙasa ya fito da ita bai gama ya tantance ta ba sai ce nuna za ka saya ta yadda in ka duba ka samu zinariya kai kai in ba ka samu ba shi kenan akwai jahilta ko babu jahilta a ciki akwai rudu a ciki ko babu yaudara a ciki shi yasa duk hakan bai halatta ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله العظيم yake cewa ya sha gani za a tara ruwa a kogi ruwa yana tafiya ta kogi ta injari ta ina ne sai a tare a datse sai a ce to iya nan kifin da ke wurin lokaci gaskiya wannan haramun ne bai halatta ba wannan shar'an zai zama yan yamu ne zai zama abin nan ne karfasa ya ce ko kwaɗi ne a ciki duk zai iya yiwa bai halatta ba wannan بآلته وبآلته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك